ce babu riba a abu an cire kudin ruwa da ake fada da yujiri ai wannan yana amfani da dukiyar musulmi iya amfani da dukiyar wanda ba musulmi ba na biyu akwai gambulin caca saboda a wancan tsarin nasu gaman caca ne da ake na what they call commercial insurance uh, industry akwai nau'i na caca a ciki wannan an riga an kubuta ka shiga babu wani abu na caca insha Allah ta'ala kowa zai kawo guduma wasa saka a cikin wannan baitulmal ko food din wannan zai taimaka a nisanci insha Allah ta'ala asara ko wani dameji ko abin da ya kaba da haka kaga wannan shine alamar nasarar yanzu har an raba naira miliyan 152 wanda yake a matsayin surplus distribution zai amfanar da wanda yake musulmi da ba musulmi ta bangaren avoiding uncertainties abubuwan da ba su da tabbas duk waɗannan tsari na takaful insurance da ikon Allah yakan nisantar da mutane daga wannan in ka sa dukiyar kana da tabbas ba caca bane wato duk ba asara a wannan lamarin in Allah ya yarda babu asara a cikin in Allah ya yarda babu asara a ciki a ƙarshe wai me kasa a gaba ne zuwa rayuwarka <coughs> malam nasir alkai daman ni malamin jami'a ne na farko ka sani <coughs> ina karantarwa a federal university of technology owerri ban daina ba ko shekaran jiya ɗalibata ta yi semina na phd ɗinta da take yi wannan ina yin su har yanzu voluntary sannan kuma na biyu ina cikin private sector private sector ina da al'amura da dama da nake na consulting firm ba a najeriya ba kasashen duniya da dama suka nemi gudumawa ta ko da sati da ya wuce da kasar saudi arabia da kuma kasashe da dama so ina da consulting firm wanda kasashe da dama ke bukatar expertise na kuma ina taimakawa muna da services da muke all over the world sun kai guda 23 insha Allah ta'ala wannan kaɗan kenan daga cikin wasu al'amura da nake a ƙarshe a ƙarshe from na ga kwanan nan kana ran gadi a tsangayu me yake faruwa ne me yasa wani abu wani shiri kake ne na daban da ake ganin ka tsangayu daban-daban to in ka ce a yanzu na fara rangadi a tsangaya to watakila baka bi ni ba sai kwanakin nan in kana bi na shekara biyu da ya wuce har wasu kasashe ina zuwa tsangayu ka je ka duba masalla hotuna na ko bidiyo a wata tsangaya har a senegal wasu yara da suke muryar khalil musali da har senegal na je wajen su so wannan kaga ba bakon abu ba ne shekara da ta wuce ai na je har tsangaya idan ka je akwai makarantar abubakar sadiq da ke yarwa gana wajen dr tahir ibrahim na je tsangayar na yi karatu tun shekara ɗaya da rabi yanzu na je ne to kuma wani shiri ne a rayuwa to ai musulmi baya zama babu shiri dama kullum a cikin shiri muke muhimmin abu ne ni daga tsangaya nake kuma a tsangaya ne karatu kuma a tsangaya na gaba kuma ina alfahari da cewa tsangaya ne mafari na insha Allah ta'ala ko za mu ci gaba da zuwa daga lokaci zuwa lokaci don mentoring wanda suke karatu a wurin da wayar musu da kai da kuma nuna musu yaya rayuwa take kuma bayan tsangaya me ya dace su a rayuwa in suna tsangaya me ya dace su waɗannan su ne irin abubuwa da ake yi insha Allah. da Madalla Allah ya jagora Allah ya baka da insha